أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba do assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau mun Allah ya kawo mu wannan rana ta Laraba da za mu ci gaba da karanta nan littafi sahihul bukhari kafin insha Allahu littafin da za a rika karantawa a kwanakin ya fito can yana wajen bugo insha Allah to muna yau sha takwas ga watan Zulqaada, wannan shekara ta hijiriya 1447 da ta yi daidai da shida ga watan biyar na shekarar miladiya 2026 za mu tashi a kitabu tsibbi wato littafi na saba'in da shida wanda yake magana akan neman magani can Allah ya jarrabi mutum da rashin lafiyan to Allah ko bai haramta mutum neman magani ba amma kafin mu shiga bayani muna roƙon ‘yan uwa a majalisin nan don Allah idan aka idar da sallah a daina surutu don Allah ba ɗabi'a ba ne na sunna a rika surutu ana ɗaga murya akwai wanda ya zo latti akwai wanda ya zo latti lokacin ya fara sallan akwai wanda raka'a ɗaya ta kubuce masa yana rama akwai wanda raka'a biyu sun kubuce masa yana ramawa akwai wanda shi kuma ya miƙe yana nafila bai kamata mu imu mu rika surutu muna ɗaga murya mutum ya zo ya gana da Allah a ɗakin Allah shi yasa ya baro gidanki don ya zo ɗakin Allah ya samu natsuwa to bai kamata kuma da zaran an idar da sallah in kai baka nafila kai shiru in baka nafila kai shiru ka bar masu nafila kar ka hana su ka dame su wajen ganawa da Allah wanda ya shigo ya rasa raka'a a lokacin zai tada nashi ya fara nashi sallah ko bai kamata a ɗaga murya ba wannan duk ka'idoji ne da suka saba a eh, sunna a masallaci kwata-kwata ba a shigo masallaci a rika al'adu ko wani gargajiyanci ko wani al'ada ko ɗabi'a da aka saba da ita a wuraren hira daban ko a wani majalisi wanda ba masallaci ba duk wanda ya shigo masallaci ko a samu yana karanta Qur'ani ko yana istighfari ko yana hailala ko yana salatin manzo Allah ko yana nafila an gina masallaci ne da waɗannan abubuwan amma a ɗaga murya har ya zamanto mai sallah ya kasa gane me yake karantawa surutu ya danna karatunsu da tunaninsu bai dace ba don Allah don Allah mu rika gane irin wannan in yara ne suke wannan anan zazza ne su muke a makaranta su koyi tarbiyyar zaman masallaci ba bai kamata mu zo da manyan mu menene kuma a rika haka a masallaci don Allah mu rika kiyaye wannan don Allah Allah kuma ya dakar da mu mu je kitabu tibbi wato littafin neman magani ko kuma magani can an yi rashin lafiyan kala-kala har an je gaida marar lafiya ko ba haka ba mun ji falalan gaida marar lafiya mun ji shi falalan jarabtuwa da wata jarabawa da Allah zai dora mutum to shin neman magani yana nuna baka yadda da kaddaran da Allah ya dora maka a can bane tunda aka ce ba wani cuta ko rashin lafiya da zai samu mumini ko da damuwa ne ko bakin ciki ko kunci hatta da tuntuɓe mutum zai yi face sai Allah ya kankare masa zunubansa kamar yadda bishiya take menene take kakkaɓo ganyenta ta zubar haka zunuban mutum ke zuba to shin musulmi idan Allah ya jarabe shi da wannan neman magani yana nuna bai yi imani da kaddaran bari neman magani don ya warke yana nuna cewa bai san wannan ladan na kakkaɓe zunuban ko ya yi karo da al'imanu bil to wannan bai yi karo ba wanda yake a yi haƙuri a can wanda yake duk wanda Allah jarrabe shi a can yana da lada shi ne kuma yake a nemi magani har ƙur'ani da kansu ma ya nuna mana waɗansu abubuwa na magani a cikin shi ƙur'ani kamar zuma kamar nono kamar abubuwa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo mana wato littafi volum-volum na menene wato na magunguna wanda shi ne masu islamic chemist mu suke bi da abinda manzo Allah yake kaza in an hada shi da kaza kaza in an hada shi kaza duk za mu ji su daki daki daki a nan to saboda haka wannan baya contradicting ko baya nuna mutum bai imani da kaddaran da Allah ya dora masa ba me yasa Allah ya jarrabe ka amma ka gudu kana neman magani don ka rabu da jarabawa ina fata an gane saboda haka wanda yace canjin yana baka lada kuma shi yake karka zauna haka je ka nemi magani saboda haka baya nuna cewa ba an yi karo da eh, tawakkali da Allah babi na farko a wannan babi a wannan eh, a wannan littafi mai albarka shine babun wato wannan babi yana so ya tabbatar wa musulmi ko dukkan mutane cewa ma anzalallahu da'an Allah bai taɓa saukar da wani ciwo ba illa anzala lahu sifa'an fate sai da Allah ya saukar da maganin wannan ciwo Allah bai taɓa saukar da wani ciwo ba ko wata cuta face sai da ya saukar da mai maganinta sai dai kawai mutum a binciken shi bai gano maganin ba karancin fahimtar magani ya sa za a ga kamar babu magani sai dai abubuwa guda biyu da manzo Allah ya yi bayani Ya ce ban da tsufa shi bai da magani in tsufa ta kama ka kawai, to kullum ƙaruwa take kullum karuwa take har ka gaba ka iya tashi har ka gaba ka iya ma tafiya abubuwan da za ka ce duk yanzu ba ka yi to shi bai da maganin da za ka sha wai yau ka dawo ɗan saurayi tafiya ta zo kawai a yi ta istighfari a yi ta salaki, a rabu da duniya lafiya shafe-shafe na mai da rina kai da duk wannan ba za su mai da mutum a yau ba wannan suna ce ta Allah kuma na da da yana hana wannan da mun ta ganin a kakannin suna nan kamar 'yan shekara ashirin da biyar haka nan sai mutuwa ita ma mutuwa ba ta da magani ta ma mutuwa ba ta da magani ƙwararrun likitoci a duniya da da suke ba da magani a warke su ma sun mutu ɗin sun mutu imamul bukhari game da wannan babi mai albarka na cewa tabbas duk ciwon da Allah ya saukar ya saukar da magani bincike ne kawai baya kai mutum ga haka ko iliminsa amma in an nema akwai kuma in mutum yake ya san maganin ka jarraba in an yadda da shi amintacce ne karkace wannan na gida ne wannan na kaza karkace wannan asibiti ne karkace ni kasan waje za ni Allah yana iya kawo maganin nan bayan dakin ka cikin waɗansu ganye ko waɗansu ciyayi ko waɗansu tsiro ka tsallake su ka je kana kashe miliyoyi in wani ta ya sani kuma an san lalle to a jarraba musulunci bai hana ba to game da wannan imamul bukhari Allah ubangi ya masa rahama yace haddathana Muhammad ibn al-Musanna haddathana Abu Ahmad az-Zubairi haddathana Umar ibn Sa'id ibn Abi Husayn qala حدثنا عطاء بن أبي رباه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم sahabin nan mai albarka da daraja da kima mafi ruwaito hadisai sama da kowane sahabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya yarda shi yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya ce ma anzalallahu da'an Allah bai taba saukar da wani ciwo ba duk yanda yake face illa anzala lahu shifaan face sai da ya saukar masa da ne maganin da za a sha a warki. maganin da za a sha a warki wannan ka'ida ce babu na biyu hal yudawi ar-rajulu al-mar'ata wal mar'atu ar-rajula fiya halatta namiji yayi wa mace magani haka nan mace kai wa miji magani idan Allah ya sa akwai wani ciwo babu wanda Allah ya hore masa sani magani sai mace to idan ciwon nan ya kama namiji yana zuwa yana iya zuwa gun mace din ta ta warkar da shi ta bashi magani haka nan idan mace ce tana namiji yana iya warkar da mace mace ma tana iya warkar da miji namiji domin shi baiwan sanin maganin ba a ce sai maza ne kawai suka sani ba a ce kuma sai zallan mata ne akwai wanda Allah ya mata baiwa ita ta sani akwai wanda kuma Allah ya musa baiwa ne a cikin maza to idan abun ya kama wata lalura wanda mace ce kawai ta san maganin ya halatta ta zo ta yi wa namiji yanzu an samu wata mace consultant ita ce kaɗai ta san kan wani ciwo na aikin zuciya ko kuma ƙoda ko menene ko kuma wani operation da za ita kawai ta sani za ta iya namiji a kawo shi asibiti a ce consultant din tana zuwa za ta iya haka nan ma bai zuwa sa consultant din namiji ne zai iya wa mace shi ne hadisin nan zai bayyana mana halarcin haka akwai kuma maganganun malamai bayan wannan hadisin maganganunsu kuma bai saba wa hadisin ba إمام البخاري ألا أبي مترهما يتي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن المفضل عن خالد بن زكوان زكوان الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت اتونم بيور ألا ربيع ربيع يار معوذ بن أفرانا اتكي تكي بعد العباري yace kunna nagzu ma'a rasulillahi sallallahu mun kasance mu mata mukan bi rundunan yaƙi na musulmi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna bin runduna amma aikin su ba rike takobi ko har harba kibiya ko maki ko shiga cikin sahun maza a fuskanci maƙiya bane a'a me aikin su Take nasul qauma mu muke tana wa rundunan musulmi da suke yaƙi ruwan sa da abin sha mu muke musu girki mu muke tanada musu abin da za su ci idan za a yaƙi ko yaƙi ya tsagaita aka tsagaita yaƙi dole mutum ya buƙaci ne abinci to su suna komawa can gefe ana yaƙi su kuma suna can suna dafa abinci suna dafa abin sa makamantansu sannan kuma suna tana da magunguna ga wanda aka sare shi cikin mujahidun ga wanda aka harbe da wanda aka abinan duka dai aka jima ciwo to su suna zuwa su ɗaura bandeji su sa magani su wanke su ɗaura bandeji su yi nene su kuma maza sun shagaltu da fafatawa suna can suna yaƙi su kuma mata nan suna ba da gudunmawa wajen jinyan waɗanda aka jima ciwo da kuma yi wa rundunan gaba ɗaya abinci da zubawa abin sha idan aka tsagaita to za su zo suna zuzzuba abincin da za a ci suna tsafin mujahidu to ɓangaren nasu gudunmawan idan aka je yaƙi kenan wani ruddul katla waɗanda aka kashe su waljarha? jarha da waɗanda aka jima ciwo da ce muna musu magani wanda aka kashe su gaba ɗaya a mai da su madina a mai da su madina ana irin wannan a zamanin manzo Allah mata suna ba da irin wannan gudunmawa to sai dai malamai a karkashin wannan hadisi sun faɗaɗa bayani suka ce duk wata lalura da ta samu namiji in mace ce za ta duba shi to ana ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ita laluran ana taƙaita akan inda laluran take ba sai an buɗe jikin namijin duka ba in laluran anan ne suke ko ƙirji to ba sai an kwaye namijin duka ba iya inda lalurar take iya nan kawai mace za ta buɗe ta yi wa namiji aiki ta duba ta sa magani shi ma idan zai duba ta daidai inda laluran ta nan ne musulunci ya yadda masa ya buɗe ya duba ya magance amma kada mutum ya buɗe inda babu wannan laluran babu wani komai ba a halatta wannan ba an yadda mace ta duba namiji ko namiji ya duba mace amma a bisa lalura idan akwai macen da za ta duba mace ɗan uwanta to nonit kuma ciwon ana da ƙwararriyar mace da ta san kan ciwon to nan kan babu wani uzuri mace sai ta duba ɗar uwanta mace amma idan ya zama to wannan ɓangaren namiji ne kawai Allah ya ma wannan baiwan babu su a cikin mata to wannan ya zama to lalura number one an yadda yanzu namiji zai duba mace lalura ta biyu iya inda lalura take a jikinta namiji zai buɗe kawai kada ya ya wuce gona da iri ya wuce gona da iri ya buɗe inda babu lalurar kuma ba a bukatan a buɗe wannan wajen haka nan ma bai sa ita ma macin idan akwai namiji da ya san komai game da ciki to ya duba ɗan ƙwanci namiji wannan shi amma in babu wannan baiwar mace ce Allah ya bawa to ya zaman to lura mu ce ma an yadda ka ci da yake haramun ko ka yadda ka ci don ka rayu to ita ma wannan an yadda ta duba jikin namiji don ya rayu daga wannan ciwon da yake cinye shi ya halatta amma lalura kowace za a riƙa tsayawa daidai inda laluran take daidai inda laluran take kar a wuce abinda malamai suka yi ta bayani kenan Allah ubangiya datar da mu shi ne wannan hadisin a yake haddasana a mun yi wannan ko yawa mun inda mata suke ba da gudunma sai mata suna wanke ciwo kafa wanda aka sare a wajen yaƙi mujahidun da makamantansu inda da su kan dama ba 'yan yaƙi ba ne Allah ya wajabta yaƙi akan maza ne akan maza ne kuma yaƙi ma in ya zo gari ai mata ake karewa ko mata da ƙananan yara da tsofaffi su ake karewa kuma an haramta a kashe su a a wajen yaƙi amma idan akwai ta hatsabibiyar mace da ta fito ita ma take taka rawan gani a wajen yaƙi aka ga tana tsari musulmai tana kashewa ta iya yaƙi to wannan za a bige ta ita ta tallata kanta ita ta kawo kanta ita ta kawo kanta ina fata an gane wannan shi Babu na uku babu da yake ce astifa'u fi salafin waraka yana daga cikin abubuwa guda uku waraka tana cikin abubuwa guda uku amma ba wai manzon Allah ya nuna bayan waqaf an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma kaga abdullahi dan abbas Allah ubin ya ƙara yadda a gare shi babban manzon Allah ne shi abbas din abdullahi kuma 'ya'yan ubanni ne da manzon Allah kaga duka da jara shi ne lalas ɗin ina jin haka yake sunan shi da hausa ko lalas a sa ƙarfe ya yi ja a wuta a manna eh ana ce masa lalas ɗin ma eh ya riwayatin kenan naku bu iya yi ruwa to shi lalas ai ba dole ba ne sai waje ya yi ƙurji ina fata an gane ko nan ne yake yawan ciwo nan ne aka duba kamar a sa dutsen guga sai ya ƙure zafi a riƙa manna mutum a ɗaga a manna mutum a ɗaga to haka za a riƙa yi da dukiyar mutum da ya ƙi cire mata zakka yana da hali kira ya ƙi masilla haka haka dai ga sunan dai Allah rufa mana asiri wannan duka haɗa da ƴar zuma wannan in za ka haɗa da ƴar zuma za ka ga abubuwan da zuma take zamanto cikin ingredients yana da yawa to kaga kowanne zuman ta zamanto kaman uwa uwar gani ina fata an gane ku to shi kuma hijama kaho din nan ko da yake malam Abdullahi bayan da zai kara muku bayani duk wata cuta ta gini ake detecting ɗinta za ka ga duk abin da ke damu ta farkon abin da za a sha ɗaiɗi jinin mutum a genotar za a gane na a'a wani aids ne a'a wani ciwo a'a malaria ne a'a typhoid ne a'a menene menene menene galiban ta jini ake gano galiban ta ake gano sai sa aka haramta mana cin jinin na dabba idan aka yanka ya daskare ko kuma ka cin mushe saboda ba a san abin da ya kashe wannan dabbar ko wannan gubar tana cikin ginin ko tana cikin naman ta shiga naman sai mutum ya zo ya ci yawa kar ka ɗauka wani guban in ya shiga nama ka ɗauka wai soya shi a man gyaɗa ko don an dafa shi ya ji manja man gyaɗa shi kenan wannan gubar ba za ta iya shiga jikin mutum ba za ta iya shiga eh, tun da aiki a barin nan fa a bari shi ne mafita ina fata an gane to abun mamaki da hijama yadda ake ɗan tsatsaga saman fatan haka ɗan tsatsaga yadda ake jan shi ake gani kana gani yana jan jini ko to duk jini mara kyau ne ko wanda yake dauke da cuta yake ja in ya gama tsotse wannan idan ya zo asalin jini za ka ga ba zai ja wannan ba ba zai taɓa jan wannan ba Allah da ikon zai takaita ne akan wanda ya lalace ko jinin da yake da wata guba ko menene in yana gama zai tsaya ba zai taɓa jan mai kyau ba wanda kuma asali wanda ba lalatacce ko gurbataccen ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka yayi wasiya al'umma su rika hijama din a rika hijama bayan kowane wata uku uku ne ko na na manta sai an duba littattafan suna nan volum volum na hijama duk daga manzon Allah sallallahu alaihi da hadisai aka samu da kuma littattafan manzon Allah da hadisai da suka nuna magani to shi ne mutane suka yi ta wallafawa ta wallafa ma da ciwo kaza in an haɗa kaza da kaza za ta ga ƴan uwa a tv sun karanta su sosai irin su dr abdulwahab na bauchi din nan da ƴan uwa da allah ya hore musu wannan shi kuma suke bincike a kai Allah ya mana muwafaka ورواه القمي an laifin عن mujahidin عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم ya roto daga laisu daga mujahid daga abdullahi ibn abbas abubuwa biyu shi ya ambata a nashi na narration din shi ne al'asal zuma kawai walhajami da hijama jama tana da muhimmanci yadda muke gani ta akwai point yan wurare a jikin mutum wanda duk za ka ga yadda acupuncture din nan na gan eh, shanki suke kawo su haka haka haka haka Tuchadis nasu wani za ka ga akwai ɗan China da muka zauna da su da yawa a Madina suna da wani irin ɗan abu da in sun buɗe shi za ka ga allurai ne a sossoce a sossoce a To idan mutum ya kwanta in kana ciwon kaza ciwon kaza sun san daidai inda za su rika toka alluran haka a jikin mutum. Za su toka a alluran a jikin mutum. Ɗaliban suna zuwa wani sa'i a can China ɗin lokacin ka samu wani kwararre ne wajen traditional abin nan a medicine din nan to suna zuwa karatun a can din to sukan zo da waɗannan suna taimaka wa ɗalibai suna taimaka wa ɗalibai ni na zauna da guda ɗaya irin wannan root ɗinsu da suke bayarwa jinken ne ko menene ka ganki jijiyo jijiyo duk ran da aka je hutu za a da sai ya mun kala kala kala kala kala na ya ce wannan magungunan su su ba sa yawan shan na turawa ɗin za ka ga suna taimaka 'yan thailand ma da 'yan malaysia su ma suna da nasu baiwan su ma duka za ka ga suna taimaka wa ɗalibai tsakani da allah ba wai don karɓan kuɗi ba amma idan ka ce za ka zira ido inda ake soka alluran ba za ka yi ba za ka kwanta ne ka rufe ido ka kife in a tsaye ne in a kai ne in a wallahi har a nan za ka ga sun sussoka ka shi ya shiga ba za ka ji zafin ba kin san point point kaza na ciwon kaza ne point kaza na nan kaza na ciwon kaza ne kaza na ciwon kaza ne duk Allah ya ba su ikon sanin wannan kamar mutanenmu mutanenmu akwai wani professor Umar ɗan Sudan ne ya zauna a Maiduguri yanzu yana ji UK professor ne shi yayi professorship din shi da nazarin shi gaba ɗaya ɗan Sudan ne akan magungunan gargajiya ne ya yi karatu sosai a BUK da University na Maiduguri lokacin ina Kano tare da shi. To, waɗansu abubuwan da ya tashi research a kansu sai ya je America su abin nan ƙasashen Turai, to sai wani waɗansu professor sai suka ba su a sunayen waɗansu a Najeriya arewa suka ce in kana so ka samu ƙwararru akan wannan sai suka yi rifari in su zuwa ga waɗansu mutanenmu nan arewa masanan maganin gargajiya su ya basu ya gudu ya je ya je can su kuma sai suka turai shi zuwa nan to a nan ne na san galiban couple ɗin nan da ake yi to da ɓawon ƴaƴan darbejiya ne darbejiya in ta nuna kai haka ɗan zai fita sai ya bar wannan sankon to yawanci da shi ake couple ko babu maganin da za a yi babu darbejiya da ƙarni da ƙarni duka a lokacin a research ɗin shi na gani to sai aka yi rifarin ɗin duk in kana so ka samu ƙwararru wallahi nan arewa aka turo su ya dawo nan Allah Ubangiji ya ƙara mana sani hadisi na biyu ƙarƙashin wannan Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yace haddathana Muhammad ibn Abdurrahim أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث حدثنا مروان بن سجاع عن سالم الأفص عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذو صلى الله عليه وسلم يشي الشفاء في ثلاثة وركا دمادني na lalurar cututtuka yana cikin abubuwa guda uku yake fi sharfatu mihgami wajen yin kaho zuke gini ta hanyar kaho au sharbati asali ko ta hanyar shan zuma da haɗe-haɗen da ake yi a ce a haɗa da zuma aukayyaci narin ko lalas da ake da wuta binarin amma wa an ummati anil ina hana al'umma ta kiyayi wannan lalas da ake da wutan nan idan akwai abin da zai warkar da mutum ya sha ko ya ci ba tare da an mai wannan na wutan ba annabi sassale ce a yi wancan a ba yadda da manzon Allah yake a yi wannan ɗin to in an rasa kowane hanya to wannan ɗin sai ya zaman to kamar shi ne the last option na ƙarshe eh, saboda azabtuwa ne da wuta azabtuwa da wuta ai sallolin da muke yi da azumi da nazir duka don mu kubuta daga wutan ne ko? to gani kuma annabi ya hana a azabtar da mutum da wuta sai dai mahalicin wuta la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari saboda haka kaga yadda matasan mu suke wani sayin an kama wani sai kaga an babbaka shi da mashin an kona shi ko an sa mai taya duk wannan daga maguzawan kudu ne marasa addini nan zaka ga matasanmu mu su ma suke koyowa sai su ɗauka. abu kaɗan ya ce za a ƙona mutum a sa mai kaya abu kaɗan sai a ce a sa mai teku a ƙona shi wannan kwata-kwata ba musulunci ba amma da yake ana yi a kudu har a yi a bambace mutum kamar ba gwamnati kamar ba jami'an tsaro har a bi mutum a kama shi a ƙara mutane a kama su wai a babbata suka gawai cikin gari kuma wai babu wani jami'in tsaro ina jami'an tsaro na farin kaya ina jami'an tsaro na ɓoye ina kaza ina kaza da har wannan zai faru a ce mutum har a ƙona ce zaman totoka kuma aikin yi ana ana ana ɗin wannan gaskiya irin mentality irin wannan maguzanci da rashin imani kwata-kwata bai kamata nan masu addini su rika kofo irin wannan suna yaɗa suna aiwatar da shi babu kyau babu kyau ko dabba ce kar mutum ya kona ta da wuta lafi abin ya rufa mana idan ya zama to ba makawa sai hakan to la ba amma a ƙona mutum da wuta nan bai dace ba babu na hudu yana cewa addawa'u bil asal shi hujjan yin magani da zuma ya tabbata a ƙur'ani وقول الله تعالى إن الله يسي أتكين سورة النهل آية تمي آية تشتين آه، دكارة النهل كين قدن زمن وأوحى ربك إلى النهل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas Allah ce mu muka nuna wa zuma cewa ta riƙi daji da bishiyoyi da irin su kurmi ɗinnan nan da ƙogon duwatsu ta can nan ne gidanta da wajen mazauninta Allah da ya halitta ta sai ya mata wannan ilhama ya nuna musu inda za su zauna ga wajen zaman ku cikin kogo can cikin bishiyoyi da kuma abin da mutane masu sana'ar neman zuma suke sawa irin kwamin nan Ba Allah ya ce to nan ne wajen zaman ku nan ne wajen zaman ku kuma suka bi umurnin Allah ɗin da ba don wannan umurnin ba fada suna ɗaki su ma sai ka gama jinin ka zuma ya ce ce a bedroom ɗinka shi ma zai zauna bedroom ɗinka ya mai ko falonka to kaga ka zauna da zuma a dudunkule ma malam a dining table suna nan a bedroom suna nan in ka je wanka sun dunkule suna nan ya muke fama da su a ɗakin Allah a nan an yi su tafi sun yi ke ta mummunai ne ko abin nan lafi ala an yi an yi a cikin hutuniyar nan sai da aka toshe ta inda aka shiga nan da a je a gyara loudspeaker sai da aka toshe wallahi sai suka zo suna fita ta gindin glock din nan inda ake daura glock din nan a sa wallahi sai suna bi ta wajen suna sauka suna fita to shi ma aka liƙe aka sa POP da ba POP bane duk aka liƙe wajen amma kullum muna ganin su a nan ai ganin su ɗaiɗai da sa su tafi zuban ne tun da ba sha ake yi ba wani ya shiga ya taɓo ta ya ɗan kire a kwano nan lokacin wani mai gyaran sika to daga husumiyan nan gaba ta farko gaba ta biyu gaba in ka ga zuma a nan da da asali wajen cire ta ne ba ƙaramin zuma nan masallacin zai sha sai an zo irin isar din nan na litinin da alhamis a zuba ma kowa a in kaga zuma a nan to amma ta gagara aka toshe sai su rika shiga ta can kuma aka je shi ma aka toshe da suna nan nake sani eh, a bar ɗauko masu zuman nan haka a bar su ban san wani irin zuma bai Allah ce ni na musu ilhama na musu wahayi na nuna musu surikitan sannan na musu wahayi nake duk inda furen bishiya take lokacin da bishiyoyi suke hure din nan to bi suna tsotsa suna ci suna tsotsa suna ci suna ci suna ci ya kurudu min ha? sharabun saka ga wani abin sa mai zaƙi yana fitowa daga cikin mukhtalifun alwanu wanda launin shi daban-daban wani zuma in ka ganki baki tsirin ne lahi Allah ya ka ganki baki wani jaja jaja wani fari fari wani kaman a wannan karo kan su fari a nan ba kwararre wanda ya kware a zuma in ya ɗanɗani zuma to zai gaya maka wannan zuman ta ina ne abun mamaki to kuma Allah ya musu wannan baiwan malamai suka ce za ka ga zuma in ta harbi mutum ta mutu kenan domin idan ta harbi mutum da wani yar cibiyansa hai hanji su su biyo ya mutu kenan saboda malamai suka ce alkawarin da Allah yake zuman nan da yake fitowa daga jikinsu zuma ne mai tsafta mai tsarki wanda akwai waraka da zuma tana harbe mutum ta tura wannan ɗan dan sannan ta mai da cikinta ko ba ta mutu ba ta je ta saƙa zuma ko ta hau kan zuma to da zuman zai zama to contaminate da zai zama to ta harbo jinin wani bai da lafiya wani cuta a jikin wani shi yasa Allah yayi wannan hikiman yanda in ta fidda wannan karin ita ma ta mutu kenan duk wanda ya san zuma in yayi harbi har ya fidda wannan karin ita ma ta mutu kenan saboda Allah ya tsare zuman yanda yake mutane a Qur'ani zuma ne mai tsafta tsaftatacce kuma wanda akwai waraka a ciki to idan ya to da zuman suna harbin mutum su cire karin kuma su tafi su faɗa kan zuman to da lallai an ɗauki jinin wani ko wata cuta da wannan karin ya taɓa sai su je su taɓa zuma to ya zamanto abinda Allah ya faɗa a Ƙur'ani daban kuma shi zuman ya fito kuma ba warakan shi yasa Allah baya saba alƙawari sai ya tsare zuman yanda ya faɗe ta hakan a ciki hakan kai bukhari a wannan hadisan guda uku gan tsananar zamu karanta yace na farko haddathana Aliyu ibn Abdullah haddathana Abu Usama ta akhbarani hikam an abihi an Aisha radhiyallahu anha qalat na na Aisha Allah ubangi ya kara yadda a gareta, ta ba san manzo Allah sallallahu ummul mu'minin Ta tace kana annabi sallallahu alaihi yu'jibuhu alhalwa'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yana son kayan zaki zaki kayan menene zaki zaki din nan manzon Allah yana son su sosai kayan zaki shine alhalwa laraba suna ta duk wani abu kaya mai zaki halwa alhalwa mu muka sai alewa alewa sai muka ɗan cire ha'un ɗin ina fata an gane ko to mu a wajenmu alewa fa duk wani abin da yake na chocolate eh, abin nan da ake tsotsa a hausa duk ana kiransu alewa eh, duk abin nan kaya mai zaɗi sai dai an ce alewa menene a ce wanda ake ta su da ake ja alewa ta menene ta ɗinya alewa ta menene ta koko alewa ta menene ga suna annabi yana son irin waɗannan abubuwan wal'asal bugu da ƙari kuma da zuma ina ina jin ita ce sama a wajen kayan zaki ina fata an gane ku? annabi yana son su ina fata an gane yau kai kuma in ka sha wani zai sa ka ciwo cikin kayan zaki zaƙin nan ka bari bari sa za ka gani in ka sha to masu ɗaki suna kusa masu sai da menene magani menene ɗaki ko? a ɗaki. a ce maganin zaƙi da mai sai ba ya kana abin nan ba akwai wani ka ga haɗin da gauta ne wani haɗin da irin darbejiya ka shaya abin nan hmm. ka sha ko ka sa zaƙi shi kuma wannan yana jira ka zo kuma wai ya narkar da shi ya fita jikin ka fata an gane ko ce zai wanke ma ciki zai wanke ma zaƙi zai wanke ko maganin duk in ya shiga zai biya wanko shi ko aina zai shiga jiki ya wanke Allahu da yana in hata a tambayar likita da ya yake wanke maiko ya zaki yake zuwa ya wanke maganin ɗaki ya je ya wanke zafi? kuma likita yake shi ma haka yake ka san wani abu in ya ce ka tambayi ahalul fanni din yana wanko zakin wannan ce zai wanke ma ciki gaba ɗaya in ka sha maganin zai wanke ya fita dai ga suna kaga an nuna maka wani kwaya guda ɗaya a ruto magani wajen tamanin in ka haɗe kwayan nan duk zai magance waɗannan listin cututtuka Allah sauta wannan zuwa Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan abin suna burge hadisi na biyu to kaga zuban na watakila saboda ita magani ne ga komai ke saman zuwa Allah ke santa sosai kuma yana tara ta ajiye ta a gidan kun ga saboda yawan son zuma har ya samu abin nan da matan shi ko yawa suka dan hada mutun haka Allah kare da a gare su dukkan su yan aljanna ne insha Allah hadisi na gaba Imam al-Bukhari Allah masa rahma yace haddathana Abu Nu'aym حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجما الله صلى الله عليه وآله وسلم ينأتي إن جابر بن عبد الله إن كان في شيء من أوديتكم أو يكون شيء من أوديتكم خير idan har akwai wani abun da kuke nema na magani ga wata damuwarku ko wata cuta idan har kuna neman wani magani da yafi fi kowanne wajen son a samu sauƙi to annabi yake to fa fi sarqati ku riƙe yawan yin hijama ku riƙe yawan yin hijama idan har akwai magani da kake so wanda ya fi kowane magani idan har a cikin magungunanka kana son ka samu magani to in ma da wasu da a rika da ya haɗawa da ijama yin kaho na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw sharbati asalin ko shan zuma lokaci lokaci aw laza'atin dinarin ko kuma yin wannan yar lalas ɗin wasu da'a wanda zai dace da wannan ciwon kun ga ya kawo kullu yana kawo na lalasin na a ƙarshe wato idan waɗancan ɗin ba su yi ba an gwada na zuma an gwada na hijama an gwada abin da za a gwada to ana son last option ɗin ya zamanto shi ne lalasin wannan ƙarfe da za a sa ya yi ga a manna a amma wa ma uhibbu ni ba na son an aktawiya ni ba na so ni zon Allah ni ni ban son wannan lalasin amma bai hana a yi ba idan ya zama shi ne karshe da za a samu sauƙi a tare da hadisi na karshe da za mu tsaya da yardan Allah shine hadisin da imamu Bukhari ya kawo cikon na ukun na Allah ubangi masa rahama ya ce haddasana ayyash ibn al-walid haddasana abdul a'la haddasana sa'idun an qatada an abil mutawakkil an abi sa'id anna rajulan abu sa'id al-khudri nake ji yake wani mutum daga cikin sahaban manzo Allah sallama ya kamu da ciwon ciki mai tsanani atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace wa manzon Allah ya rasulullahi akhi ina da wani dan uwana yastaqi Baganahu yana yawan fama da ciwon ciki mai tsanani faƙala sai manzo Allah su sallar yake masa istihi astihi asalan je ka shayar da shi zuma ku ba shi zuma ya sha ya je ya ba shi ya sha ya sha ya sha aka kwana biyu dai ba a ga sauƙi ba umma atahu saniyata sai ya sake dawowa na biyu zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya daɗa maimaita masa ciki fa yana nan har yanzu dai ana fama da shi manzo Allah ce asqihi asalan ko ma ka daɗa ba shi zuma aka je aka daɗa ba shi na biyu aka kwana biyu dai ciki dai bai warware ba summa atahu salisata sai ya daɗa dawa dawa ta uku a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala asalan je ka shayar da shi zuma da ya sayar da shi na nawa kenan na uku umma tahu faƙala sai ya daɗa dawowa kuma ya ce ya rasulallahi fa'alti na yi na uku faƙala sai ya ce Allahu Allah ya yi gaskiya wa kaza ba batsanu a hita ƙaryen cikin ɗan'uwanka na ya yi ƙarya a ce Allah ya ce a sha za a warce a sha a da a ce a sha ya gagara ya ce to cikin ne ce ƙarya ba dai Allah ba islihi asalan je ka sake shayar da shi na nawa kenan na hudu saqahu ana hudun ne fa bara a sai ya warke tsaf to maybe bai ta quantity bane da ya dace ya warkar din ina fata an gane to sai sa wannan din zuman koda ita za ka rika sha din ka je gun wanda suka kware za su faɗa maka quantity karaman cokali sau nawa a rana wani sai a ce tun baka karya ba zuman ta zaman to ita ce farko in son samu ka gauraya ta ta kaza ka hada ta da kaza ka hada ta da kaza wani sai a ce karshen ka in zaka yi bacci to ita ne za ka sa babban tokali ne karami ne in ka je hadisai sun bayyana kwantiti din kaza da kaza in aka je tibbun nabawi wato magunguna na annabi sallallahu alaihi wasallam yake sifanta magunguna da yadda ake har haɗa su yan uwa masu islamic tennis ɗin nan sun karanta su da kyau sosai za a gaya maka kwantiti. ɗin za a gaya maka kwantiti. ɗin yanzu misali baka da lafiya ina ce kai je ka sai panadol ka sa to ai ka ce masa so nawa ko kwaya nawa so nawa kuma a rana ko ba haka ba ba wai ka je ka sha to in ka sha ɗaya bai ba fa in ka sha biyu bai in ka sha overdose ba E, je ka sayi ka sami fanadol ka ta a'a ina jin malaria ne ta je ka samu chloroquine kaga ya ka ce masa kwaya nawa sau nawa a yini a sati sau nawa kaga komai sai likita ya rubuta maka saboda kana samu overdose kuma ka sa kasa da yadda zai warkar da kai din ai ta fama to hatta masu zuman ma da aka kawo shi anan? ba wai kai ne gaba gadi zaka je kana sha kaza kaza ka kaza in ka je gun masu abin nan za su faɗa maka yawa da kwantiti da lokaci da abin da za ka riƙa har haɗawa da sai dai shi zuma ana shan shi ko da baka da lafiya shi karan kan shi magani ne in yana shiga jiki da yardan Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da ya saukaka a yau din muna roƙon Allah ubangiji ya ƙara mana lafiya ya ƙara datar da mu da kuma ba mu ladan jaraba na rashin lafiyan da ake fama da shi idan Allah ya kai mu gobe za mu ji kuma yin magani da nonon raƙumi ko nonon raƙuma sai kuma shi za a shiga an fara da babban shi ne zuma za a shiga waɗansu nonon raƙumi nonon shanu nonon kaza fitsarinsu da kaza kaza duka magani ne abinda muka karanta Allah masa albarka ayoyin da muka karanta da hadisai muna tawassuli da su Allah biya mana bukatunmu na alkhairi ya kare mu daga dukkan sharri ya kaɗe mana dukkan musibu da fitinu gaba ɗaya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم